This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanku da asubahin wannan rana. Aisha Mu'azu ce tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na safe. Yau Alhamis 20 ga watan Fabrairu 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga Hauwa da kanin labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya kira shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky da ɗan kama karya da ya gaza gudanar da zaɓe bayan da Zelensky ya zargi Trump ɗin da biyewa shafi faɗin Rasha. sakataren harkokin wajen amurka marco rubio ya da ziyarar da ya kai gabas ta tsakiya bayan ganawa da jagoran haɗaɗɗiyar daular larabawa sheikh mohammed bin zayed al nahyan magajin garin birnin new york eric adams ya shaida wani alkalin tarayya cewa ba shi da wani laifi kuma baya tsoron yiwuwar sake bujiro da zarge-zargen cin hancin da ake masa to kanin labaran kenan a bangaren rahotanni kuma za a ji cewa majalisar dattawan najeriya tana shirin kaddamar da bincike akan shugabannin hukumomin tsaron kasar ko menene dalilin daukan wannan mataki wannan da boko haram suke yi mana da kuma suke yi ma har yanzu abun takici takici don muna ganin kamar akwai inda suke samu a taimako ko kuma akwai inda suke samu makamai da sauransu din. Sannan za mu ji mahangar masu sharhi akan al'amuran tattalin arziki a game da sabon harajin da babban bankin Najeriya ya sanya akan cirin kuɗi daga na'urar ATM ko POS. Sabon kowace gwamnati na zuwa da irin nasu tsarin. Ita wannan gwamnatin da ta zo sai ta zo da tsari na gurguzu. Na me za ta samu, me za ta tara, me za ta aje, me kuma za ta yi amfani da shi. bayan nan kuma alheri grace abdu tana nan tafa da shirin domin iyali wanda a yau shirin ya taɓo batun cin zarafin mata a gidajensu na aure sai a kasance da mu domin sauraron cikakken shirin kafin nan dai hawa za ta fara da karanto mana labaran duniya kashi na farko jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba labaran mai karantawa hawa sharif Shugaban Amurka Donald Trump ya yi magana da kakkausan lafazi kan shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky a jiya Laraba inda ya kira shi da ɗan kama karya da ya gaza gudanar da zaɓe bayan da Zelensky ya zargi Trump ɗin da biye wa cashe faɗin Rasha. A yayin da sasanci kan shekaru ukun da rashin ta kwashe tana yaƙi da Ukraine ke tangal-tangal, Trump ya garzaya shafinsa na kafar sada zumuntar shi na Truth inda ya soki shugaban na Kiev. wanda tuni ya bayyana tsoron cewa shugaban amurka na kokarin kawo ƙarshen yakin bisa sharaɗin da suka yi wa moscow daɗi sama da kiev trump ya zargi zelensky da ƙin gudanar da zaɓe a ukraine wanda aka shirya yi a watan afrilun shekarar 2024 amma aka jinkirta bayan da rashan ta mamaye kasar a shekarar 2022 da zai cika shekaru uku da wucewa a mako mai zuwa trump ya zo zolayi zelensky inda ya kira shi da dan wasan barkwanci mai mutunci da ya samu nasara wanda ya je amurka ta kashe kudi dala biliyan 350 da shiga yakin da ba za a iya yin nasara a cikin shi ba da tun farko ma bai kamata a soma shi ba ya ce amma kuma yaƙi ne da in bacin amurka da shi kanshi trump din da ba wanda ya san ranar ƙare shi a ranar laraban nan 19 ga watan fabrairu sakataren harkokin wajen amurka marco rubio ya karkara ziyarar da ya kai gabas tsakiya bayan ganawa da jagoran haɗaɗɗiyar daular larabawa sheikh muhammad bin zayed al nahyan Rubio ya isa haɗaɗɗe dolar larabawa ne a jiya Laraba inda ya gana da jami'ai da ziyartar wurin ibadar Yahudawa da masallaci. wani mai magana da yawan ma'aikatar cikin gida ya ce rubio ya mika godiyarsa ga haɗaɗɗiyar daular larabawan bisa ƙoƙari da juriya kan hulɗa da ake yi da ita wadda ta kunshi ƙwaƙwarar hulɗa tattalin arziki haɗin kan tsaro da buƙatar tabbatar da ɗorewar zaman lafiya a yankin yar ƙwarya-ƙwarya ganawar ta ƙunshi tattaunawa kan yankin zirin gaza wanda kamar yadda kamfanin dillancin labaran haɗaɗɗiyar daular larabawar wam ta ruwaito na hayan ya ce ƙasarsa ta yi fatali da ƙudurin neman tarwatsa falastinawa daga su ba da daɗewa ba ne aka amince da kasafin kuɗin najeriya na sama da naira tiliriyan hamsin da hudu domin jin ko kasafin kuɗin ya dubi hanyoyin kawo talakan najeriya sauƙin kuncin talauci da ya dabaibaye shi da sama mishi mahimman ababen inganta rayuwa na nemi jin ta bakin mai sharhi kan al'amuran yau da kullum Profesa Khalifa Dikwa. Na farko irin kasafi dama tsari ne kowace kasa tana kasafin ta kafin makarshen kowace shekara. domin a samu a ce waɗannan ya kamata su ne su kasance gaba da baya haka sare ne ta ko'ina ana yi a gwamnatin ke amma maganan cewa a ce zai ma al'umma amfani ko a na dukansu akwai kaɗan amma babu na yafi yawa dalili kuma an tsayawa ana ware manyan kudade kuma muddin kananan hukumomi ba su da karfi nasu kudade su sarrafa domin sun fi kusa da al'umma rijiyoyi na na bursasai ne ko su samu hasken lantarki su kafa da sauransu jihohi asalinsu matsayinsu na kawai na rike nan rike da suna sakiya na yaya aka yi da kasafin kuɗin da aka yi a baya wanke shekara na 2024 asali ma bisa alkaluman da muka aka bujiro mana ake abun da aka yi bai wuce 20 bisa 100 ba kuma da 20 eh, bisa 100 kuma sama da rabinsa uku bisa hudu duk an yi su a wani bangare ne bangaren kuma na ainihin inda shugaban kasa ya fito wato lagos ana yi kamar kasar najeriya su talatin da biyar lagos kuma ita ma daban kamar kasa ce ta kanta wanda komai ana mata takanas wanda abinda wani bai isa ya magana ba domin abinda mutum zai yi ba ruwansa da sauran al'umma yana yana fada su ko bai fada da bakinsa ba yana cewa oho bayan shekaru hudu na oho duk abin da zai faru ya faru Profesa Khalifa Aliyu Duka kenan a tattaunawa mu da shi kan yadda yake kallon kasafin kuɗin Najeriya na triliyan sama da hamsin da hudu. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Nan ba da jimawa ba Hauwa za ta karanto mana sauran labaran. Yanzu dai za mu buɗe taskar rahotanninmu daga Najeriya. inda majalisar dattawa ta ɗauki haramin yin bincike kan zargin da ɗan majalisar dokokin amurka scott perry ya yi cewa hukumar gwamnatin amurka mai tallafawa ƙasashen duniya usaid ce ta rika tallafawa ƙungiyar boko haram a najeriya wannan yunkuri ya biyo bayan ƙudurin da sanata mai wakiltar jihar borno ta kudu muhammad ali indume ya kawo zauren majalisar a zaman su wato a zamansa na jiya laraba kuma majalisa ta amince da bukatun ali indume kamar yadda za ku je a wannan rahoto da wakiliyar muryar amurka madina dauda ta haɗa mana daga abuja Majalisar Dattawa ta gayyaci manyan jami'an tsaro da suka hada da mai ba shugaban kasa shawara kan harkar tsaro da darakta janar na hukumar leƙen asirin ƙasa da ma'aikatan harkokin wajen ƙasar domin gabatar da wani jawabi na gaggawa kan zargin da aka yi cewa hukumar USAID ke yi na tallafawa Boko Haram a Najeriya. Wannan mataki ya biyo bayan ƙudurin da Sanata Muhammad Alin Dume ya gabatar wanda ya bayyana wani faifan bidiyo na ɗan majalisar dokokin Amurka Scott Perry yana zargin hukumar USAID tana tallafawa ƙungiyoyin ta'addanci ciki har da Boko Haram. Sanata Muhammad Alin Dume ya yi mani ƙarin haske kan ƙudurin gaggawa da ya kawo wa majalisar. Dama tun da farko ana zarge-zarge ana maganganu ta kasa-kasa to sai kuma gata ta fito daga bakin wayanda masu ke kawo agajin daya daga cikinsu to saboda haka don barnan da boko haram suke yi mana da kuma suke yi ma har yanzu abun takici takici yiwa don muna ganin kamar akwai inda suke samu a taimako ko kuma akwai inda suke samu makamai da sauransu din shi yasa a musamman matunda ba airport suke da shi ba ba kuma seaport suke da shi ba amma muna ji tun dama akwai da suke zuwa su yi ayyukan yan agaji din wanda kuma ba sa yadda a sa musu ido to sai mu ji labari akan cewa helicopter ya kai kaya a daji ya yi menene sai mu ga ah, ah, haka zai yi kuwa ba mutanen iya force ba su gani ba to kaga yanzu wannan da wannan fitowa wannan magana wani an samu dama yadda za a tambayi a yi tambayoyi kuma a bincika a san me yake faruwa kowane dan najeriya ma yana fatan uku kuma ana jiran akan cewa mu yan majalisar mun da muke wakiltar su eh, za su yi magana akan wannan A nashi nazarin masanin harkokin tsaro Dr. Kabir Adamu ya nuna cewa wannan mataki da majalisa ta ce za ta ɗauka na gayyatar shugabannin hukumomin tsaro ba daidai ba ne. Wannan yunkuri wadda 'yan majalisa suka yi hadde majalisar dattawa abu ne wanda ni a tunani na gaskiya bata lokaci ne kuma nuna ma 'yan ƙasa cewa ba su san aikinsu ba. Ina mutunta wannan bangare na gwamnati duk wanda ya san demokaradiyya ya san matsayinta to amma irin wayannan ababen shi ke bata ma majalisa suna abin da ya sa ni ce haka na farko dai ita majalisar nan har dai bangaren majalisar dattawa tana da dama ta rubuta ma majalisar kasar amurka ta ce mata to ga abin da ta ji tunda bincike ne take yi ita majalisar kasar amurka din to tana son a bata sakamakon binciken na ɗaya kenan na biyu bisa ga tsari na demokradiyya akwai abin da ake ce ma checks and balance da turanci wato sa ido bangarori uku ne da nazartarwa da ita majalisa da kuma bangaren shari'a to kowane ɗaya daga ciki na sa ido akan ɗaya ita majalisa ita aka ba ta dama ta sa ido akan bangaren zartarwa to inda majalisar tana sa ido yadda ya kamata da duk wannan abin bai taso ba abin jira a gani shine ko binciken da majalisar dattawa za ta yi a cikin sirri zai haifar wa ƙasar ɗa mai ido Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Madina Dauda da wannan rahoto. Shirin nan na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga hawa da karashen labaran duniya. a jiya laraba magajin garin birnin new york eric adams ya shaida wani alkalin tarayya cewa ba shi da wani laifi kuma baya tsoron yiwuwar sake bijiro da zarge-zargen cin hancin da ake masa idan aka amince da roƙon da bangaren shari'a ya miƙa na yin watsi da tuhuma-tuhuman mai shari'a daniel e ho ya kawo ƙarshen sauraron karar inda ya ce ba zai gaggawar yanke hukunci ba amma ya ce ya san ci gaba da jan kafa ba zai yi wa kowa daɗi ba a yayin sauraron karar ho ya yi wa magajin garin tambayoyi domin tabbatar da ya fahimci cewa ko da an yi watsi da tuhuma-tuhuma a yanzu ana iya dawo da su a nan gaba adam ya ce bai aikata laifi ba don haka baya tsoron hakan ya faru mataimakin babban mai shari'a amurka emil bov ya ce bukatar yin watsi da tuhume-tuhumen cin hancin da ake magajin garin sun samo asali ne daga wata dama kai tsaye a tsarin yin shari'a a asirce na umarnin dokar shugaba donald trump kan yin amfani da tsarin shari'a wajen musgunawa jama'a da rubutun da babban mai shari'a pam bondi ya yi akan hakan wasu tankokin yakin rasha da suka rika kai komo a kan iyakar ukraine shekaru uku da suka wuce a wannan watan ma sun kasance daga cikin abin da ya kyasta wutar fitina mafi muni da wata kasar turai ta gani tun bayan yakin duniya na biyu ukraine ta jure cikakke da mamayar rasha ta yi mata akasari sakamakon irin goyon bayan da ta samu daga amurka da kasashen turai to sai dai a can bakin daga inda ake ci gaba da gurza yaƙi sannan a hankali dakarun rasha na ci gaba da samun nasara wani babban jami'i masani a dabarun yaƙi ta ƙasa na cibiyar ilimin tsare-tsare na ƙasa da ƙasa da ke london ben Bari ya ce a kullum rana dakarun rasha na ƙara matse dakarun ukraine da ke bakin daga da nisan kilomita guda ko wani abu makamansin haka ya ce yana hasashen za a ci gaba da hakan har zuwa ƙarshen wannan shekarar bari ya kara da shaida a kafar labarin faransa ta agence france presse cewa dole ne mu rika tuna wannan a matsayin wani mummunan yaƙi inda mutane sama da miliyan suka rasa rayukansu ko kuma suka ji mummunan rauni a yanzu ana kusan kankan a yawan waɗanda yaƙin ya ritsa da su daga bangarorin biyu inda ukraine ke da yawan da ya kai dubu ɗari bakwai rasha kuma ke da dubu ɗari takwas to sai dai shugaban ukraine volodymyr zelensky ya ce mutane dubu arba'in da uku ne suka rasa rayukansu daga bangaren ukraine Ukraine. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. To za mu sake waiwayar rahotanninmu kuma har yanzu muna Najeriya inda sabon harajin cirar kuɗi na ATM da gwamnatin Najeriya wato gwamnatin tarayyar Najeriya ta sanya na naira 200 har zuwa 500 ya jawo cece kuce tsakanin 'yan kasar a baya dai harajin naira 35 ake cira lamarin da 'yan kasar suke ci gaba da kokawa akan sabbin harajin da gwamnatin kasar take kakaba musu su kuma masana tattalin arziki suna ganin cewa yin hakan barazana ce ga talakawan kasar da kudin shigar su bai taka kara ya karya ba. wanda hakan zai iya sa 'yan kasar zai iya haifar da yanayin da 'yan kasar za su kaurace wa asusun ajiyar su na bankuna ga rikayya ba shi da ci gaban labarin a cikin wannan rahoto da ta aiko mana daga abuja A wata sanarwa da sashen sadarwa na babban bankin Najeriya CBN ya fitar, babban bankin ya umarci dukkanin bankuna da cibiyoyin kuɗi na ƙasar da su aiwatar da sabon tsarin cajin kuɗi na Naira ɗari biyu a duk adadin kuɗin da ya kai Naira dubu ashirin da aka cire a na'urar cire kuɗi na bankuna ATM. Kuma umarnin zai fara aiki ne ranar ɗaya ga watan Maris ɗin shekaran da muke ciki. a cewar babban bankin sabon tsarin cajin kudin na atm ya zamo musu tilas ne idan aka yi la'akari da yadda hauhawar farashin gudanar ayyuka da kuma hada-hadar kudade karu a kasar sai kuma buƙatar ƙara inganta yadda ayyukan na atm suke sanarwar ta ƙara da cewa tsarin cajar kudin na atm din zai shafi wanda suka yi hulɗar cirar kudi a atm din bankunan da ba sa hada-hadar kuɗaɗe su sai dai bankin ya kara da cewa ba za a caji koda ko sisin kwabo ba ga waɗanda suka yi hulɗar cirar kudi a bankunan da suke hada-hada 'yan kasar da na bayyana rashin jin daɗin su game da wannan sabon tsarin. Sunana Mala Abba, a wannan tsadar da muke fama da ita cikin Najeriya. Cire kudi a ATM kowane motsi za ka yi sai an cire maka wannan kuɗin me shi bin yake nufi da talakawan najeriya ne a yanzu an ƙara mana kuɗin wutar lantarki sannan ga kuɗin biyan telegate sannan ga kuɗin man fetur da aka ƙara mana ni me wannan gwamnati take nufi da talakawan najeriya ne sunana dai da farko madu ma mu kamar za a ce muna mu kamar a matsayin mu na yaran makaranta muna karatu za a tura mana kuɗi za mu je mu cire da bai wuce naira biyar naira goma ba kuma a haka ma yanzu an zo an sa mana wani abun da ba shine ba mu san kansa ba ta ya zai yiwu ina ake so mu saka kanmu ko yaya masharhantan lamuran yau da kullun ke ganin sabon tsarin na cbn imra da wadanas da ke matsayin shugaban kungiyar rundunar talakawan kasar ya shaida cewa ban kowace gwamnati na zuwa da irin nata tsarin ita wannan gwamnatin da ta zo sai ta zo da tsari na gurguzu na me za ta samu me za ta tara me za ta aje me kuma za ta yi amfani da shi to duk irin abin da ya taso an yi magana karin kuɗin wuta talakan ƙasar nan ya haƙura an yi magana toll gate talakan ƙasar nan ya haƙura an yi magana ƙarin kuɗin mai talakan ƙasar nan ya haƙura to da haka wannan ƙari da aka ai ba wanda zai ce miki ya ji daɗin wannan ƙari domin al'umma waɗanda ke ƙasa su suka fi wahala fiye da kowa Dr. Isa Abdullahi Kashiri da ke nazartar harkar tattalin arziki a jami'ar tarayya ta Kashiri a jihar Gombe na ganin wannan sabon tsarin haraji ka iya kawo wa tattalin arzikin ƙasar na kaso. A wannan sabon kawo haraji, ƙananan masu sana'o'i gaskiya zai musu illa. domin yanzu naira ɗari in za a caji a kan wani dubu biyar ko dubu goma to sai in gaya miki fa wani fa zai yi sana'ar ma wallahi da kira ci naira ɗarin ɗari biyu ɗin to saboda haka neman POS zai yi ƙasa zuwa banki a ajiye kuɗi zai yi ƙasa ba za a rinka zuwa ba zai kawo wa ƙasa eh, kusan rugujewar hada-hadar kuɗi na Najeriya musamman ɓangaren banki. yanzu abin jira a gani shine yadda gwamnatin kasar za ta aiwatar da sabbin ayyukan ci gaba a kasar bayan kare-karen haraji da ta bujuro da shi rukayya basha muryan amurka daga abuja a najeriya to an gaishe ki rukayya da wannan rahoto kada dai a sha'afa muryar amurka ake saurare daga nan birnin washington dc akan mitoci 1625 da kuma 31 sannan a duk sa'ad da ake so ana iya zuwa adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin da ma sauraron shirye-shiryenmu na baya sannan su sauraron mu a Nijar za su iya sauraron mu ta tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM yanzu ga shirinmu na gaba. wane ne ma ya zo ya ce wa matan ana cin zarafinsu su matan da sun yadda ana cin zarafinsu ko kuma wani ne ya zo ya gaya musu cewa ana cin zarafin ba ni gaskiya ba su yi laifi a gurina ba domin sun ɗauko abin da yake faruwa ne a turai duniya ta shida wannan akwai cin zarafi wanda mata suke yi wa maza a cikin harka aure mafi yawa wannan cin zarafin ya fi bayuwa ne daga maza zuwa mata Masu saurari Assalamu alaikum bar kamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A lokutan baya shirin domin iyali ya haska fitila kan batun cin zarafi tsakanin ma'aurata inda a wancan lokacin muka mai da hankali kan cin zarafin mata. To lauje ya haƙo garma domin waɗansu magidanta sun tuntuɓi shirin a lokacin suka bayyana yadda ake samun akasin haka a waɗansu gidajen. inda wani magidanci ya bayyana shi kansa yana fuskantar cin zarafi daga iyalinsa. Ta haka shirin domin iyali ya gayyaci masu ruwa da tsaki a wannan sabgar domin ganin yadda lamarin ke shafar kowane jinsi da kuma hanyar shawo kan matsalar da nufin samun maslaha da jin daɗin zaman aure. Bari in hanin taku ga wakilinmu a birnin Kano Mahmud Ibrahim Kwari da ya jagoranci wannan tattaunawa. Da farko muna tare da ta Muhammad Hadi Musa masani ne akan yanayi da zamantakewar bil adama kuma ya kware akan harkokin fannin iyali da bincike a wannan bangare yana koyarwa a national open university of nigeria a takaice ake ce mata now daga nan kuma muna tare da alhaji shehu abdullahi Alisha Abdullahi shine darakta na shiyar Kano ta hukumar kare 'yancin bil adama ta nigeria. National Human Rights Commission NHRC. Sai kallabi tsakanin rauna. Varista amina umar hussein lauya ce da take zuwa kotuna ko da yaushe kuma abin da ya shafi harkokin iyalin nan ya fi karfi tana kai komo uh, a kotu don bibiyar hakokin waɗannan bangare na mutane kuma ma jami'a ce ko kuma ce ita ce mataimakiyar shugaba a ƙungiyar lauyoyi mata ta najeriya reshen jihar kano dr hadi musa da kai zan fara wai batun nan na cin zarafin maza da ba a jin ɗuriya shin yana faruwa ne ko kuma ma baya faruwa ɗin kwata-kwata ko kuma a yana faruwa kawai su matan ne suka fi baki don haka ko da yaushe a kafofin labarai a kotuna a cibiyoyin sulhu a waye suke cewa maza sun danne musaki maza sun ci zarafinsu wato da farko ma wane ne ma ya zo ya ce matan ana cin zarafinsu shine tambayar da farko ma tukunna su matan da sun yadda ana cin zarafinsu muna yin waɗannan tambayoyin ko kuma wani ne ya zo ya gaya musu cewa ana cin zarafin su eh, su suke zuwa da korafi a ce ah, mijinta ya ci zarafinta ko ya ci eh, zarafin ya'ya eh, to na farko kenan na biyu kuma wato al'ummatai a duniya abin da aka fi saba da shi shine duk lokacin da aka yi jayayya tsakanin babba da karami karami ya sa rigima dama babban ya fi shi karfi hmm. to idan babban nan ko da hakkin sai shi so ya karba to karamin in ya sa kuka ba a kallon komai kawai so ake a satilin kukan kukan kawai ake so a daina ji a warware kukan shi yasa koda da kana da yara babba dan shekara goma da dan shekara biyar to in suna wasa in karamin ya sa kuka abin da kawai ake kokarin yin shine koma menene a hannun babban ba tare da an yi dogon la'akari da menene ke faruwa ba karbe dai a ba karamin karamin ya daina kuka kawai abin da ake so shine shi wannan karamin shi ake kallo mai rauni ake so ya daina kuka shine abin da yake faruwa to shi ne fassarar da kullun al'ummatai na duniya suke bayarwa akan gender based violence uh, suke tuntsira shi zuwa ga mata ake cin zarafi uh, domin in ka auna namiji da mace to mace ita ce mai rauni na kwanji rauni na kuɗi rauni na maki tun da aka fara rayuwar duniya zuwa dan wasu lokuta kaɗan baya a wasu al'ummatan ma har zuwa yanzu ma su ne su duk lokacin da abu ya faru kawai gani ake yi kawai ya ci zalunta ya danne mata haƙi ya ci zarafinta ya murɗe ta ya mare ta ya dake ta da sauransu to kullum wannan abin shine abin da ya sa wannan tambayar da na fara maka wa ma ya ce ana cin zarafin macen ita ta ce ana cin zarafinta ko kuma wani ne ya zo ya kalla ya ce ai ana cin zarafinki na farko kenan na biyu kuma a fassara ma ta al'ada ya kamata masu fassara gender based violence su rinka kallon shi a al'adar wurin su daina kallon shi globally a duk mm. duniya mm. domin wannan fassara ce da turawan yamma suka yi ta to kuma ba su yi laifi ba har kulle na cewa ba su yi laifi ba ni gaskiya ba su yi laifi a gurina ba mm. domin sun ɗauko abin da yake faruwa ne a turai mm. amma sai suka yi kuskure gurin zaton cewar haka yake ko ina mm. to shine dalilin da ya sa suka yi wa duniyar kudin goro mu kuma sai muka eh, kasa jan hankalinsu in banda daga baya-baya daga wasu scholars in sociology suka fara african social system cewar a ah, a dawo a rinka kallon abin da oke kun wannan ilimin da ku zo kun waye mana da kai amma bari mu domesticating bari mu localizing bari mu ma'ana mu sashi a cikin rayuwar mu mu ta yan afirka mu gani cewar ya zai mana amfani to kuskuren shine wani lokacin sai a dauke shi ga baki ɗaya sai a dora hmm. eh, su suna ganin cewar yarinya sai ta yi karatun firamare ta yi sakandare ta yi jami'a ta ma gama ta tsaya da kafarta sannan za ta yi aure to duk wani abu da ba wannan ba kuma sai zama cin zarafi na kawo wannan misali ne dan mai sauraro ya fahimci fassarar ta wannan to haka zalika kuma gurin alaka ta haɗa su da namijin to sai ake tuntsara wannan abin a kan wannan amma in ka duba za ka ga janda menene ma'anar kalmar janda yana nufin male and female mm. ko dai namiji mai jinsin namiji ko mm. jinsin mace mai jinsin mace mm. duk da yanzu kuma an shigo da wasu dalasimai eh, waɗanda suke ba karɓaɓɓu ba ne mu a nan shiyar eh, amma dai tun da aka fara dai rikicin da ana yin shi ne tsakanin namiji da mace jinsin mata da Yawa to a iya wannan fassarar sai in baka ansa da ka tambaye ni wai shin akwai cin zarafin tsakanin namijin da macen hmm. eh duniya ta shaida cewa namiji ma'ana matan suna cin zarafin maza duniya ta shaida wannan akwai cin zarafi wanda mata suke yi wa maza a cikin harkar aure hmm. sai dai it is all recorded and it is all reported ba a kawo rahotonsa hmm. ba a zuwa hukuma je a kai ba a zuwa police station a je a kai saboda baya ga halitta ta namiji kuma al'ada ta bashi wato ko kuma al'ada ta sa ya zama namijin gwarzo sai dai ya kai karar dan uwansa dan kasuwa ko dan uwansa ma'aikacin gwamnati amma ba dai ya kai karar matarsa mai rauni ba wannan dalilin ne yasa ba kasafai ake reporting irin waɗannan cases ɗin ba ko kuma ake sa su on record haka iya samun statistics alƙalma ka ce ai adadin maza kaza mata suke ciwo zarafi. to idan haka ne za mu dawo gare ka tun da ka eh, wannan tafsirin da kai mana ya nuna mata na cin zarafin maza za mu zo daga baya mu ji wanda ta wace siga suke cin zarafinsu kuma ya nau'in cin zarafin yake kafin nan eh, malam shehu duk da cewa eh, dakta ya ce saboda watakila dalilan da ya ambata ba a ba kasafai ake kai rahoto ba kuma ba ma a ba a adana alkalmin abubuwan da suke faruwa mhm. na cin zarafin nan da mata kan yi wa maza. Mhm. Ku a hukumar kare 'yancin bil adama kun da ku kun kunshi maza da mata. Hukuma ce gwamnatin tarayya Najeriya ta kafa ta mhm. don kare bil adama wanda ya kunshi maza da mata yara da manya da dattawa kukan samu irin wannan yanayi na rahoton mace ta ci zarafin mijinta. A hakika kamar yadda ka yi koro bayani ita hukumar mu hukuma ce da take karɓar korafe-korafe daga hannun al'umma. Korafin nan kuma ya danganta da wanda ya kawo shi amma dai hakika ana samun mafi akasarin korafin nan in aka zo maganar cin zarafi. to an fi samu daga bangaren mata amma wannan bai hana samu daga bangaren maza ba sannan kuma wani lokaci ko da eh, mace ta kawo korafi bincike yakan nuna kuma cewa asali yamma cin zarafin nan ita ta fara yi ko kuma ita ma take yi sai dai shi kawai in ya dan wani lokaci ya dan turje ya dan mai da martani sai kuma tafi shi kuka sai ta kawo. To idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za ku ji irin nau'in cin zarafin da waɗansu mazan ke fuskanta. Muna godiya ta musamman ga bakin namu Dr. Muhammad Hadi Musa masani akan yanayi da zamantakewa bil'adama. Da Alhaji Shehu Abdullahi, daraktan hukumar kare 'yancin bil'adama shiya jihar Kano. Sai kuma barista Amina Umar Hussein mataimakiyar shugabar kungiyar lauyoyi mata ta Najeriya reshen jihar Kano da madugun tattaunawa Mahmud Ibrahim Kwari da kuma Dadi Balawe da ya sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. kai mata su ne duniya madalla kafin mu karkar shirin ga hawa ta sake dawowa da labarai amma wannan karan a takaice Shugaban Amurka Donald Trump ya kira shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky da ɗan kama karya da ya gaza gudanar da zaɓe bayan da Zelensky ya zargi Trump ɗin da biye shaci faɗin Rasha. sakataren harkokin wajen amurka marco rubio ya karkada ziyarar da ya kai gabas ta tsakiya bayan ganawa da jagoran haɗaɗɗiyar daular larabawa sheikh mohammed bin zayed al nahyan magajin garin birnin new york eric adams ya shaida wani alkalin tarayya cewa ba shi da wani laifi kuma